DW ji ka ƙaru. Masu yaƙi da muggan laifuka. sauraron mu barkanmu da warhaka lale marhaban da sake kasancewa da ku a cikin kashi na shida na wasan kwaikwayon yaƙi da muggan laifuka mai suna ɗa na kowa ne. a shirin da ya gabata kun ji yadda 'yan matan nan 'yan uwan juna wato balaraba da jamila suka samu labarin mutuwar babu ramatu bayan ta tafi ƙauye wajen mai bata magani don haka suka tsinci kansu a cikin mawuyacin hali saboda tun bayan tserewar da suka yi daga wajen mahaifinsu wanda yake cin zarafinsu yanzu haka su kaɗai suke zaune yanzu haka dai an samu 'yan kwanaki da faruwar wannan lamari Don haka sai ku biyo mu inda za ku kasance tare da Balaraba a makaranta a cikin wannan kashi mai taken 'yar fallasa. Gaskiya rayuwa da wuya take. Musamman da yake mama ba ta nan. ina matuƙar kewarta har kasa barci yake da daddare saboda fargaban rayuwa a nan gaba ya kamata mu faɗa wa anti maryam tunda abin ya zama haka kai ni ba ni da tabbas za mu iya jurewa rayuwa mu kaɗai to ɗalibai ina kwanan ku a wannan darasi namu na yau na turanci za mu saurari balaraba lawan don ta magana a kan littattafan da ta zaɓa ta karanta balaraba gare ki a'a da ke nake balaraba <laughs> ina jin balaraba tana da matsalar kunne ya dai balaraba duniya fake take sauraro ki mana magana mana kila saurayin ta take tunani balaraba kina ji na kuwa hmm? ina jin ki malama kai da Allah ku rufe mana baki ki malama ki yafe ni malama zainab ku yi shiru aka ce wai me yasa ba kwa jin magana ne a'a balaraba kina ji na ko don allah ki kwantar da hankalinki wannan ba wani abu ba ne za ki iya gabatar da aikin naki wani lokacin ni ma zan iya gabatar da nawa a wani lokacin kamilu na ce ka yi shiru ina jin kai ma kunnen naka ya fara samun matsala ne ko dama wasa nake to um, balaraba yanzu kin dan fara jin dama dama dai ko eh, malama zainab ki yi hakuri ba komai shi kenan balaraba amma ki zo idan an tashi daga karatu akwai wata takarda da nake so in baki sai ki kaiwa baba ki za ta sa hannu to malama shi kenan to mu ci gaba yau wani ba na ce takardar gaskiya jamila yau ban ji daɗin darasin mu na turanci ba kuka na yi tayi kamar wata 'yar jaririya kuma ni yanzu yaya zan yi da wannan takardar da malama zainab ta ce na ba mama ta sa hannu a kai bari dai mu gani balaraba kin san abin da cin rai irin wannan karya da muke ta yi amma dole haka za mu ci gaba har sai mun yanke shawarar abin yi a jamila balaraba sannunku yawa nura Yaya dai? Kuna lafiya? Lafiya kalau kaifa. Ina Saratu? Za mu haɗu ita wancan layin na gaba. Ko za ku zo mu tafi? Ƙwarai kuwa. Yaya makarantar taku? To, babu laifi. Sai dai muna samun matsala wajen mayar da hankali akan karatu. A'a, ni dan Allah ka bani abu na aina wai ne. A'a, kai, ku tsaya. Kun ji abin da nake ji kuwa? Naki. lalle wasa kike abun fa ba kyau kan nan naki baki da wani abin da kike da shi watakila zalimin dan sandan nan ne yake halin nan nasa dan Allah ka bani abuna ku zo mu je Saratu tana bukatan agajin mu ba abin da ya dabe ni da bukatar ki sha sha sha mara amfani kai tsaya ka sake ta nace kana ji ko nura kudi na sake karbe mini to ku kuma susuwa ne ne yan dabar kan hanya ne suka zo <laughs> tsaya dan Allah me kake cewa ofisa faɗa min sunanka yanzu yanzu to fa ke kuma wace ce ni ba wata bace ni yar ƙasa ce mai yanci haka ma kuma wannan ƙawartawa saratu da ma wani duk wanda yake rayu ko ka san cewa ƙasar mu ta rattaba hannu akan yarjejeniyar ƙasa da ƙasa wadda ta ce dole a mutunta haƙƙin yara haƙƙin yara wani shirme ne kuma wannan ba shirme ba ne ofisa yana nufin mu yara muna da rauni shi yasa ma muke da haƙƙi na musamman na a kare lafiyar mu kuma a kula da mu alhakin gwamnati ne ta tabbatar da cewa an mutunta haƙoƙinmu kuma abin da ya kamata ka dinga yi kenan a matsayinka na wakilin gwamnati ba wai ka dinga take hakkin yara kana yi musu kwace ba wannan yarinya baki da hankali a wannan titi ne kaɗai nake da damar nuna mai haƙƙi da wadda ba shi da haƙƙi ba wata takardar banza da 'yan siyasa suka sa wa hannu ba kai abin fa ya kaka ina gargaɗin ka da ta sake ce mun kaka ce mata kuɗi ko za mu kai karar ka gaba haka ne to wane ne ma zai yarda da abin da za ku faɗa masa mu ma mun san mutane a garin nan fa za mu shawo kan duk yaran da ka taɓa kwacewa kuɗi da suka yi ƙarar ka gaba daga nan za a saurare mu kwarai kuwa za su nuna ka kai ɗin nan musa a'a kai kuma ya faɗa maka sunana haba mun san sunan ka mana abin da muka sani ma ya wuce haka sai ka dinga tara musalle ni fa ba zan ɓata lokaci na ma akan ku ba shaidanin yara kawai Allah ba ku sa'a kan waɗannan haƙoƙi da yarjejeniya da sauran tarkacen nan naku. Ka gaishe su, ofisa. Um, Jamila da Balaraba na kira ku ofishina ne. saboda um, wato ina son na tambayi lafiyar ku to malam lafiyar mu kalau kuma mun gode haka ne malam lafiyar mu kalau to kamar yadda kuka sani makarantar mu na matukar alfahari da ku a matsayin ɗalibanta duk malamai suna jin daɗin yadda kuke gudanar da karatunku sai dai kuma suna da damuwa a kanku malama zainab ta faɗa min cewa ke balaraba kin yarda takarda da ya kamata a ce kin ba babarki ta sawa hannu eh to gaskiya a yi mini afuwa sannan kuma wasu malamai sun lura da ke nan jamila kin cika yawan tunani a aji ko ina so ku sani cewa ni dinnan da sauran malaman makaranta muna nan ne don mu taimaka Ha ba jamila zo ki faɗa mini wai mecece matsalar ne balaraba wai me ke damun ku ne hmm, malam mun shiga cikin wani mawuyacin hali a shekarunmu mm. na girma sun zo malam kuma ka sani yana da wahala a tattauna irin waɗannan matsaloli da malami namiji haka ne ai ba matsala ba ce idan kuka tattauna da malama mace akan matsalolinku misali ai ga malama zainab nan na san za ta yi farin cikin taimakawa to tunda abin haka yake na ji daɗi da muka tattauna wannan matsala ga dai malama zainab nan idan kuna da abin da za ku tattauna da ita. Mun gode malam. Ba komai. Minti ɗaya da Allah. Af, malam, ban san cewa aiki kake yi ba. Aisha na ce miki ki shigo ne? Ka yi haƙuri malam. To shi kenan, a ina ganin ma mun kammala komai. Jamila da Balaraba, mun gode muku da lokacin da kuka bamu. Mun gode malam, sai an jima malam. Sai an jima. Ina Aishan, kina iya shigowa. To, gani nan zuwa malam. Ga wuri nan zauna. Na gode. To, Aisha, menene ya faru? To, malam dama wata magana ce mai nauyi. Wataƙila sun riga sun tattauna ta da kai, kuma ni ba na son a ce na cika surutu wanda ni ba halina ba ne. Kin ga Aisha, faɗa min abin da kike son ki faɗa min. Ni kuma zan faɗa miki ko ya shafe ni da makaranta ko bai shafe mu ba. To, malam, abin da shi ne kunni na ne ya jiyo min wata hira wato na ji hirar da jamila da balaraba suke yi a kan cewa wai fa babar ramatu ta mutu me malama ramatu ta mutu ke aisha kin tabbata kwarai kuwa malam abin fa babu daɗin ji kuma sun ce mm, ba su san inda za su gano babansu ba babansu kuma amma kuma ai na ɗauka babansu ya mutu ke aisha wannan fa babbar magana ce haka ne malam wannan shi ya sa ma na ga ya kamata na faɗa maka hmm to dama matsalar da yaran nan take damu su kenan aisha kin kyauta na gode miki a'a malam ba sai ka gode min ba ni na taimaka wa ɗaliban karatuna ne kawai karki damu zan warware wannan matsalar To ma sauraron mu da wannan kuma muka kawo ƙarshen wannan kashi. Aisha dai ta fallasa sirrin Jamila da Balaraba a wajen shugaban makaranta a Walo. Tana fakewa da cewa wai so take ta taimaka musu. Amma kuma da ta faɗa masa cewa baban waɗannan 'yan mata yana nan da ransa sai ta ɓoye batun cin zarafi da yake musu. Kuna iya sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda suka gabata ta shafinmu na yanar gizo. Wato dw.com slash masu yaƙi da muggan laifuka. kuna kuma iya tuntubar mu ta mu na sada zumunta na facebook kafin nan nake muku fatan alheri ku kasance lafiya. Siyaki da muggan laifuka.